sunana aminu saira kaduna a dalili ta sa na fito ina magana shine ina so ne magana a kan shugabannin fim ɗin hausa gabaki su a ya kamata a ce a saka doka wadda ta dace a wannan masana'antar wanda duk duniya suna kallon wannan masana'anta a wani kallo daban wasu suna mata kallon daidai wasu ba sa mata kallon daidai saboda sabani da ake samu a ciki da kure-kure da ake samu a ciki ya kamata a ce shugabannin da suke cikin wannan masana'anta su sa doka akan matan da suke cikin wannan masana'anta da idan sun yi aure sun tafi gidan mazajensu su zauna idan har baki zauna a gidan mijinki ba kika fito ta eh, saboda wani dalili kuma kika dawo kika ce a ka ɗaukar ta a fim ana ɗaukan su ɗin kuma a je ana saka su a cikin fina-finai ana nuna fuskokinsu wanda hakan bai dace ba ya kamata a ce an ɗauki mataki akan hakan saboda duniya nake kallon wannan abu jama'a suna ganin kin yi aure kin tafi kin zauna lafiya ana miki murna kuma kin balle kin dawo kin ci gaba da shirin fim ya kamata idan har za ki dawo shirin fim to ya zama cewa akwai doka ya zama an saka doka akan idan kin dawo sai da ki producing ko directing ko kuma wani abu ɗaya daga cikin masana'antar amma ba za a nuna fuskar ba hakan yana zubar da mutuncin wannan masana'anta sa'annan da kuma ɗaukan yara kara zubi bai kamata ana ɗiban yara kai tsaye musamman ƙananan yara ba ko kuma waɗanda iyayensu ba su sani ba ya kamata a rika tantance irin waɗannan abubuwan a daina magana akan abubuwan da ba su shafi eh, kusa da eh, ba su shafi a maganganu waɗanda ko dokoki waɗanda suke ba dalili ba ne ko wani abu kuna kafa dokoki kawai waɗanda kuke ranku ku na gefen waɗanda ba a sakawa ana samun saɓani akan hakan gaskiya akwai matsala ina baku shawarwari sosai ku manyan wa'annan wannan masana'anta da ku gyara sa'annan da Allah ku ma ku gyara ɗabi'unku da halayenku sa'annan ya zama cewa ku ne wa'anda ba a ganin kuskure a tare da ku saboda